wani ya zo ya ce masa ala gafata malam na yi mafarki na ga tsuntsaye guda uku tsuntsuwa ta farko da ta zo sai ta haɗiye lu'ulu'u da ta zo sai ta amaye lu'ulu'un da ya fi wannan haske ɗaya kuma ta haɗiye sai ta fitar da lu'ulu'un da ya ƙasa da wanda ta haɗiye ɗaya kuma da ta haɗiye sai ta fitar da daidai irin abin da ta yi irin abin da ta haɗiye sai ce lu'lu'un da ka gani na farko din nan da tsuntsuwar alhassan ne ibnu abil hassan albasari wanda suke zaune a gari daya babban malami dan uwansa sai ce shi ne ka gan shi ya haddace hadisan manzan Allah sallallahu alaihi amma Allah ya bashi baiwa na isar da sako in ya zo bayani sai ka ji hadisin ya fito fili kowa yana fahimta ya ce shi yasa ga lu'lu'un ya fito bayan ya haɗe sai ya fito ya fi haske akan yadda ya haɗe shi yace wanda ka ganshi shi kuma ya fito a daidai yanda yake yace to qatada ibnu da'ama as-sadusi kenan ce ya haddace hadisai amma shi baya da wani bayani da wani karin da wane ne yanda ya dauki hadisan haka zai baku shi kawai ku kwashi hadda Yace wanda kuka gani ya haɗe kuma ya fitar da shi shi kuma babu haske yace ni kenan na fi kowa rauni ga hadisan na tara amma ba bayani kuma ba hadda mai yawa wannan duk yana fassarawa ne yana jingina wa kansa shine makaskancin wai a wannan zamanin zai yadda da wannan in akwai su malamai da suke zaune tare zai yi kokari dole a ce sai shi su kuma dukkansu sai ya nemi ya rusa su ya nuna su ba su iya komi ba sai shi kuma ba mai jin tsoron Allah ba mai yi don Allah sai shi Allah ya kiyaye sannan ya shahara akan da'awa saboda Allah da gaya wa mutane gaskiya da yawan yin nasiha duk inda ya ga an yi kuskure ba zai shiru ba zai gyara